ni zan zauna a nan hotel ne ni ko yin magana walamma qalu lahu a cikin magana sai suka ce da shi izhab ila ashabi je ka ka samu abokananka wallahi inna lanarju an nafirnakum fil jibal bidan ce wallahi muna gaya muku wallahi ku musulmi gobe wallahi sai mun kora ku mun tura ku cikin duwatsu za mu muku kace kace kuma sai mun fudda ku daga gari gaba ɗaya sai mun kai ku cikin duwatsu sai an kora ku an fudda ku daji an kai ku cikin duwatsu ai an gama da ku Aka suka gaya wa musulmi qala mu'az sai mu'az yake cewa ammal jibalu fala yace ku kora mu cikin duwatsu dai wallahi a'a ba zai taba yiwa ba eh ammal jibalu fala ku kora mu cikin duwatsu ko dan kun fi karfin mu wallahi ba zai yi ba fala ba abu ne mai yiwa ba walakin wallahi la taqtuluna an akhirina wallahi za mu yi yaƙi da ku wala Allah ku zo ku ta yaƙar mu har zuwa mutum na ƙarshe a cikin mu ku yaƙa mu yaƙa har mu ƙare mu ma za mu yi ta yaƙin har mu ƙare ko ku ƙarar da mu au la kun min na azillatan wa tun safiru ko kuwa mu din za mu yaƙe ku za mu fidda ku daga garin ku kuna kaskantattu kuma wulaƙantattu ɗayan biyu za mu fafata da ku babu gudu babu ja da baya ku kore mu ku da mu kai mu cikin duwatsu bai zai yi ba muna nan inda muke sai dai ku kira kar mu haku karar da mu a wurin a wannan jarinta kenan ma'ana duk abin da za a makana wurin ka gudu dai babu magana guduwa ɗaya kenan yace ko ayi haka ko kuma mu din za mu ba ku kashi za mu fidda ku daga wannan garin naku kuna ƙasƙantattu kuma wulaƙantattu wannan shine ɗaya daga cikin maganganu masu yawa da ya yi da abokanan gaba da zai nuna mana jarantarsa a wajen yaƙi yawmal yarmouk to ga abin da ya faru ranar yaƙin yarmouk kana radiyallahu anhu qa'ida almaimana ce aidan a yarmouk din masu ne a gaba kajifa a jinadin shine a gaba fahalu baisan shine a gaba sannan a yarmuk ma shine a gaba وفي صباح المعركة وقف خطيبا asubahin da za a yi gumurzun ya tashi ya tsaya na mai hudu ba faƙala ya ce ya al alƙur'an a mustafizi alkitab wa ansari ko wa ansar alhuda wa auliya alhaq ya karanta makaranta alƙur'ani mahaddata alkur'ani masu taimakon shirya waliyan gaskiya masu shan gaskiya inna rahmatallahi wallahi la tunalu wa jannatuhu la tudkhalu bil amani rahamar Allah ba ta samuwa kuma aljannar ubangiji ba ta shiguwa bil amani da gurace-gurace kawai guri da buri me bambanci ne tsakanin guri da buri wanne ne daidai a hausa ɗaya za mu yi muna karatun hausa kenan buri ake cewa ko guri gurace gurace ko burace burace na ban ji na bi da bi na shi kenan buri ne ba da haka ne ka yanke mana shawara shugaban masu hausa ana na karin harshe ne ok karanci ne suke faɗa guri bilba na wani karanci kuma shi ne suke cewa guri ba na karin harshe ne to alhamdulillah ba mai kuskure ba gurace gurace ko burace burace shine al'anani laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal su'an yujza to kun da aljanna ba ta shiga da guri ba me ne guri din me burin na'am a bata shine guri shine guri? haka ne na'am ba ka fassara kalmar ba idan an ce mutum yana burin abu me yake nufi tunani wani abu takamari wani abu tunanin samu wani abu nan kwaɗayin wani abu a gaba nan shirye-shiryen ka na gobe wanda baka zo ba to ka ji fassara wajen ashirin kenan <laughs> wato ni abin da yake bani mamaki ni faɗa muku wannan ne don ku yi zuciya ku yi hausan nan idan mutum yana kano yana zaune tsakani da allah wani abu na hausa ya gagare mu to mu ba fulani ba ko in ce ku ba fulani ba kai ba ba ne ba kai ba ba haushe ba kai ba inyamuri ba kai ba bayarbe ba la ilaha ulai wa la ilaha ulai muzabbibina bayna zalika ai ya kamata mutum ya iya hausa ko yi itikalinta shi za aka ce fa yanzu da yaran mu suna shiga makaranta jami'a za su karanta sai mutum ya faɗi a hausa tana cikin darussa ma wai masu wahala wai ana tsoronta wai hausa ba saboda me gaba ɗaya mun batta yanzu irin mawaƙan nan namu na hausa irin ɗan kwairo da su su aliyu ɗan dawo da su shata da wasu waɗanda suka zo bayan su da masu waƙe su aliyu na mange su wane ne da sauransu akwai abubuwan da za su zo su faɗa da hausa ne amma wallahi malam sai ka kasa gane menene dole sai ka ji an maka fashin baki haka ne gashi akwai aiki muna buƙatar larabci muna buƙatar hausa kuma allah ganar da mu to aljanna ba ta shiga da fata da buri kawai mana dan kayi buri kayi fata ka yi aiki ba sai kayi aiki shine ake so a nuna ma ka gane ba wai kawai fatan da burin ka shiga dan ba shi bane a sai kayi aiki sai kayi aiki kuma anan nake son ja hankalin yan uwa musamman yanzu zaka ga yaron ka a gida ya tashi yana yin magana da Hausa yana faɗan wata kalma da kuskure to kar ka bar shi ka rinka gyara masa da misalin yana so ce zan zan tafi sai ka yana cewa dan tafi dan tafi ba na jin akwai akwai waɗanda suke faɗa haka amma dai ina jin ba daidai ba ne ko to sai ka gyara masu ka ce kai ba dan tafi za ka ce ba zan tafi saboda kai ya je wani guri in ya girma a haka to zai je wani guri ya yi sai zama wani matsala ba ba ke je makaranta zai rubuta jarabawa ya ta musu wannan kwabar a ta kashe masa to hatta maganganun yaranmu da suke da hausa din sai mu rinka lura su rinka yin lafiyayyar hausa magana mai kyau wanda ko ina zai je zai yi magana mai kyau yanzu dan naka zai iya zamantowa malami ko zai iya zamantowa jagora a wani guri zai zai presenting wani abu ko da hausa ko da turanci kaga ai yanzu aibu ne da turanci mutum yanzu yana turanci yana kurakurai ko to haka a duniyar hausa ma bahaushe in yaji kana ba da labari ko a kake baka iya hausa ba sai ya ce kai wannan malami bai iya hausa ba ina fatan muna fahimta da haka ashe yana da kyau din mu koya tunda wani abu ne da muke rayuwa da shi kuma ya zama to mana larura amma ka zama kai ba hausa ba fulatanci ba larabci babu babu ai babu yayi yawa yace to kusan da wannan wala yu'ti Allah al-maghfirata rahma al-wasi'a illa as-sadiqin al-musaddiqin bima wa'adahum Allah azza wa jalla yace fa Allah madaukin sarki baya bada gafara baya ba da rahama yalwatacciyar rahama sai ga masu gaskiya masu gaskatawa masu gaskiya da suka gaskata Allah suka gaskata shi da abin da ya musu alkawari alam tasma'u qawlallahi azza wa jal yanzu ba ku ji fadin Allah ba wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين min قبلهم ku ji Allah madaukin sarki ya ce yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka aikata aiki mai kyau ba kaga suka yi imani sai suka yi aiki kaga guri ba aiki bane ba sai ka yi aikin sannan kai burin kai aiki kuma kai burin lalle Allah zai mai da su ya mayar da su kamar yaya mayar da su ya zama ya sa su zama to khalifofi su mamaye a bayan ƙasa kamar yadda ya khalifantar da waɗanda suka gabace su wannan alƙawarin Allah ne an antum sha Allah mansurun kaga karfafa gwiwa ko lalle ababan taimakawa ne fatihu Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wannan shine dirka da rukunin samun nasara a rayuwa bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala tanaza'u fatabshalu kada ku rinka yin jayayya sai ku samu rauni wa zahabari rihukum karfin ku ya tafi bawa ku sai ta tafi da zarar kuna sabani to ba ku da karfi wancan ya zama dan PDP wanda ya zama dan ANPP wanda ya zama dan AC wanda ya zama dan wacece wanda ya zama dan gabar wanda ya zama dan yamma wancan dan kudu wanda dan arewa wani kuma dan tsakiya ne kai wani yawo maki shi ko ina ma nan kaga nan ba ku da karfi da kun haɗu kun haɗa karfin ku to shine za ku zama kuna da power kuna da ƙarfi za ku iya cewa a yi kuma dole a yi za ku iya cewa ba za a yi ba kuma dole ba za a yi ba saboda kuna da ƙarfi to wannan wato tarbiyya shine tarbiyyar da qur'ani ya ba wa al'ummar musulmi su haɗu su haɗa kai su zama masu ƙarfi in suka rarraba to za su zama suna launi yanzu kayan kafirai da yahudawa sun samu nasara ne akan mu saboda ba mu da ƙarfi a kece muke wancan yi gabar wannan ya yi yamma wannan ya yi kudu wannan ya yi arewa wannan ya tsine wancan wannan ya kafirta wannan wannan baya bin wannan sallah wannan baya ci yankan wannan wannan baya auren yar wannan wannan baya sallama da wannan wannan baya magana da wannan wannan baya kaza wani ma siyasa ce kawai ta dalilin jam'iyya ne suka rabu kawai ba ruwansa baya magana shi akan siyasa baya kula da mu shi kaga wannan ba ne an zo ana fada ana uh, fada tsakanin musulmi da abin nan da waɗanda ba musulmi ba kafirai ana ta kashe wayan Allah wani malami aka je aka same shi aka ce akaram kallah ana ce ana ta kashe mana yan uwa ce da Allah ku rabu da su yan izala ake kashewa subhanallah subhanallah ana kashe yan uwansa aka ce zo ya kawo taimako a sanya za a kwantar tarzoma ya ce kai kuma su yan yan izala ne ake kashewa dan izala yana sallah yana kallon gaba yana hajji yana umra yana salatin annabi yana zikiri yana karatun qur'ani kai ma kana yi amma saboda an samu rabuwar kai sai wani yake ganin cewa ko da an zo an kashe wani dan uwansa in dai ba gida su dai ba kawai kenan, an kashe banza subhanallah su kuwa kafiran ba haka suke ba kansu a haɗe yake akwai rarrabuwa tsakanin su amma in fitina ta tashi ba ka gane dan bambanci tsakanin dan wancan cocin da dan wannan cocin Allah gyara mana idan kuka rarraba sai ku samu zaf yanzu wato Allahu akbar Allah ya gaskiya kaga saboda kokarin a karya wannan tsarin fa shine yahudawa suka kokarin tabbatar da tsarin wato rarraba kasashe da katanta su kuma da kulla gaba tsakanin wacce kasar da wacce kasar ai kokari a hada fada tsakanin Najeriya da Kamaru a hada fada tsakanin Najeriya da Chad a hada fada tsakanin Iraki da Iran a hada fada tsakanin alasinu da da kaza a hada fada tsakanin amerika da kaza saboda in kuna ta fada a junan ku to ba ku da wata fawa a duniya da za ku iya wani abu an yi zamanin da kasar rasha sun yi karfin da a duniya babu kasar da dace musu barazana ko amerika ko ingila ko sun haɗu ba su yi saskariya su ba rushiya rasha kenan amma wallahi nake gaya muku saboda kokarin baza su da karya su sai da amerika ta shiga ta musu raga-raga ta rarraba su ta rarraba kawukansu aka yi ta sa suna ta yaƙi da junansu kasa ce guda ɗaya amma kuma an fasa su suna ta fada yanzu kamar misalin somaliya ƙasar musulmi ne amma yanzu an hada su fada akwai aljama'atul islamiyya akwai aljama'atul ahli sunna wa sufiyya akwai jama'atu kaza akwai jama'atu kaza musulmi ne a kansu da kansu daga waɗannan sun ɗebi bindigogi suna yakar waɗannan amerika ta zo tana zuga waɗannan tana ba su taimako akwai yan bangaren gwamnati akwai wanda ba su tare da gwamnati duk ana yi wannan ne saboda idan kun samu karfi za ku samu nasara ai su somaliya ai sun taɓa yin fada da amerika sai da suka kori amerika fata-fata suka musu kace-kace wallahi soja amerika aka ce sai ga ya ɗebi takalma ya cire takalmarsa, ya jefar da bindiga yana gudu yana ihu yan somaliya sun babu a duniya kasar da suka ba yan amerika wahala suka ba su gashi irin somaliya to da suka gane wannan da yake su suna da tsari suna da tunani sai suka ce to bari su yi wani abu yanzu sun kacanta na kasar yanzu tsakanin musulmi din da musulmi ake faɗa ina tsakanin musulmin da musulmin ake faɗa waɗanda suka yaƙe su din su suke yin faɗa yanzu wannan ita ce ita ce musibar babu ƙasar da ba su yi goganin suka shigar da irin wannan rikice-rikicen ba sai ƙasar saudiya su ne kamshiwa, shugabannin sun tsaya sam ba sai da yin sabani ba gaba ɗaya su guda ɗaya ne ra'ayin su ɗaya ne duk abin da shugabancin da ya faɗa ba wanda ya isa ya tsallaka la malami wala wani wa wani wani mai kuɗi ko wani mai mulki babu kansa a hade yake to america tana kokari kuma ta shigar da rigima tsakanin su yanzu kaga ta shigar da demokradiya cikin saudiya yi sau demokradiya ita ce babbar hanyar samar da rabuwar kan mutane ya kamata a ce ana tsarin shugabanci guda ɗaya a ce ko ba ku bude jam'iyyar ku waɗanda masu bude nasu dan waɗancan ba sa yanzu dan PDP ba shiri da ANPP kullum dan ANPP sai ya zagi dan PDP dan PDP sai ya zagi dan ANPP mu ba mu gane ba su turawa sun kawo mana tsarin muna ta la'anta juna yanzu ba ka je Amerika da Ingila ka ji dan wannan jam'iyya na zagin wannan ba ba za ka ji ba alhali su suka kawo jam'iyyun su suka kawo tsarin tsarin demokaradiyyar gaba ɗaya su suka tsuguna suka haife shi mu sun turo mana wannan kaga mutum ya shiga yana zagin dan uwansa musulmi yana masa kage yana masa ƙarya yana masa shari kawai saboda shi yana PDP shi wannan yana ANPP ko wannan yana ANPP shi wannan yana PDP ko yana wancan jami'a wannan yana wannan amma duk matsalar ba mu gane ba yanzu babu labaran da suke samun karbuwa irin labarin rikicin siyasa kowa idan magariba ta yi in isha'i ta yi yana da gidan rediyon da zai kunna ya ci siyasa a yau wane ne da wane ne a kawo wannan ya ta ƙarya ya ta ƙarya wannan ma a zungure shi kawai mutane malam an mai da su malam mutane ba san ma suke ba me fa a zo a tattauna akan abin da zai amfani al'umma amma babu kawai an zo an sa mutane kuma dole sai ka ji malamai suna saurara jahilai ma suna saurara yadda ka san sihiri wani ba an bai ji ba sai ya ci kai wallahi ya ban ji ban ji abin nan ba me sunan ma shirin da ake na kowane gauta ko ko ko siyasa a yau kowane ne wallahi idan mutum bai saurara ba sai ya daina tambaya da Allah ya jiya fa ji an kawo wani sun cace wasu wani subhanallah kai ba kai zikiri ba kai ba kai salatin annabi ba ba kai karatu qur'ani ba ba kai komai ba kwarai ka din najeriya kuma da abin mamaki ko din najeriya babu jihar da ake irin wannan abin in ba kano ba ko da sauran ana yi bai kai na kano ba wallahi da ce gaya mu yanda za ka je Kaduna ba lalle bane ka je irin wannan abu ba lalle bane babu ko ka je Bauchi ka je an fito gidan rediyo ana cin mutuncin wannan ana bata wannan babu to saboda me yanda kuka bi su kuka ba su haɗin kai da goyon baya haka su ma za su sarrafa ku kafafen watsa labaran nan mun sha faɗa muna maimaita ya kamata ku sani cewa dukansu fa an gina su ne suna aiki ne ma yahudawa wallahi sai kaɗan daga cikinsu saboda duk wani abu da ya shafar ka yahudancin nan za suna ba shi muhimmanci kwarai da gaske kuma ba sa karya dokar yahudancin sai sun bi ta amma dokar musulunci ba a karye take yanzu yanzu za a zo a sa malami ya yi wa'azi a daina kada kada a daina wake wake bayi da kyau ana waye waye sai a dauko su karo ya sa su yana gama wa'azin sai a dauko yana gama wa'azin sai a dauko su karo sai a sa su kama wannan wake waken da kada kada duk kada warwara kenan kun fahimci wannan to Allah ganar da ya ce idan kuka rarraba sai karfin ku ya tafi ku yi hakuri Allah yana tare da masu hakuri wasa'i min rabbikum an yarakum firaran min aduwikum wa antum fi qabdatihi wa rahmatihi ku ji kunyar ubangijinku dan kada ya ganku wato kuna ainihin wato masu gudun abokanan gabanku kuna gudu kuna barin abokanan gabanku kun tsorata wannan abun kunya ne alhalin ku kuna kan rikon ubangiji shine gabda kuna tafin hannun Allah ne tabaraka ta'ala wanda ya dace da shi wa rahmatihi da rahmatarsa wa laysa li ahadin minkum malja'an min dunihi ɗaya daga cikin ku bayi da wata mafaka inda zai gudu in bai dogara da Allah ba la muta'azzizun bi ghairillah ba wanda ya isa samu wani karfi ba da karfin Allah ba ba akwai shi babu kowannen mu dole ne mu karfi da karfin ubangiji ashe ya kamata ku nemi taimakon Allah walam man qada ar-rum walam man qadda ar-rum ala maiman ala maimanati ala ala al-maimana saha mu'az yayin da rumawa suka fadi suka kasa a gwiwa shine in qadda sakkafa kenan mu'azu sai ƙara ya ihu yake cewa ya ibadar musulmin ya ku bayan Allah musulmi ko ya ubbad al musulmin, ya ku bayi musulmai inna ha'ula'i qad tayassaru li shiddati alaikum kun ga waɗannan kamar sun yi rauni-rauni ne fadan su tsananta muku sun dan saki jiki kamar an karya su kamar sun yi ƙasa-ƙasa kamar sun nuna kun karya su sun yi wannan ne don su samu shiri su daɗa yaƙar ku wala wallahi la yarudduhum illa sidqan liqa'i was sabri fil ba'sa'i la wallahi a a wallahi ba wanda ya isa ya juyar da su in ba mai gaskiya a wajen gamuwa da abokan gaba ba sai an zama masu gaskiya mu zama masu gaskiya sannan mutum ya zama to mai haƙuri a cikin yaƙi shine albasa thumma nazala an fara su yi. malam sai ya sauka ma daga kan dokin gaba daya ya ga wato shi hawa dokin ma wato bata masa lokaci ne kawai zai ya sauka وقال من أراد يأخذ فرسي ويقاتل عليه فليأخذه وآثر بذلك أن يقاتل راجلا مع المشاة فوصب إليه ابنه عبد الرحمن بن جبل وهو غلام قد احتلم فقال يا أبت إني لأرجو أن أكون أنا فارسا أعظم غناء عن المسلمين مني راجلا وأنت يا أبت راجل أعظم منك فارسا وأعظم المسلمين رجالا وإذا رأوك صابرا محافظا صبروا إن شاء الله وحافظوا فقال معاذ وفقني الله وإياك يا بني يسوكا كان دوكا yaga kawai hawa dokin ma ai wani bata lokaci ne yace ya jama'a duk wanda yake so ya karbi doki na ya je ya yaki da shi bismillah gashi nan na bashi in ji ma'azu dan jabal ya fifita yin yaki a ƙasa shine rajilan ma'al mushati tare da masu tafiyar kafa wanda ya yakin tare da su a kar ya hausa ba ai sai ga ɗansa abdurrahman ibnu jabal yaro ne wanda ya girma ya fara mafarki shine talab yanzu yake mai kirari yake cewa ya babana ni ina fata in zamanto jarumin mutum wanda mutum ne wanda yake zan amfanar da musulmi kuma musulmi za su amfani amfanu da ni wanda ba wani wanda yake zai fi ni in banda wanda yake yana yaƙi a kar tunda uban ya nuna fifiko a akan yakin ƙasashe fi kamar ya zo ya nuna shi a bashi abin hawan kenan ya kai babana ga shi yanzu ka sauka kana yaƙi a kar kuma kai mutum ne jarumi ina sanar da kai waɗanda suka fi a cikin mayaka na musulmi su ne rajjala kulance ce rajala shine masu yin yaƙi a ƙar wanda zai yi yaƙi a ƙar yana fuskantar abokin gaba ƙar da ƙar to wannan ya fi wanda zai yi a kan abin hawa jarinta saboda mai abin hawa an yana da abin da zai gudu shi ko na ƙarfa in ma zai gudu ƙafarsa za a sare kun fahimci wannan idan mutane suka ganka kai mai haƙuri ne mai kiyayewa za su yi haƙuri kuma su ma za su kiyaye insha Allah mu'azu ya ce wa faqani Allah wa iyyaka ya bunai Allah ya mun tawfiki da ni da kai ya kai dan dana Allah ya mun tawfiki da ni da kai ya kai dan dana al'adulu fi hayati ko mutum ne adili mai adalci a rayuwarsa قال يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان معاذ la يجلس majlisan illa qala shi wannan يزيد ibn umaira yana cikin yan fadar mu'adh dan jabal ma zama tare shi ya kasance mu'azu duk inda ya zauna a wurin zama sai ya ce Allahu hakamun qistun tabaraka ismuhu wa halakal shi Allah shine wato mai iya hukunci kuma mai hukunci da gaskiya qistun mai adalci albarkatun sunan alsun nake ubangiji ya yawaita albarka ta yawaita a cikin sunan Allah halakal murtabuna masu shakka sun halaka sun shiga uku ga manzon Allah kuma yana yi masa wada'i da ban kwana bayan mutuwar shi ko kafin ya mutu kai annabi yuwaddi'uhu qabla al-maut an asim daga asim ibn humaid as-sakuni yake wa anna mu'az bin jabal lamma ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman kharaja yusuf mu'az dan jabal yayin da manzon Allah ya aika shi zuwa yaman kun san annabi ya tura mu'az zuwa yaman yace ya kai mu'az innaka tati qauman min ahli kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإنه مطاعوك لذلك فكذا وإنه مطاعوك لذلك فكذا shine wanda ya tura shi zuwa yaman ya je da'awa ya fara kiran tauhidi ya bude yaman da tauhidi annabi yana masa wasiya wa mu'azur rakib yana kan abun hawa ya shirya zai tafi inda aka ake shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi ta ra'ilatihi annabi yana tafiya a karkashin abun hawan mu'azu yace cewa ya mu'az falamma faraga qala ya mu'az yace ya mu'az innaka asa Allah talqani ba'da ami hada ce wataƙila ba za ga gamu da ni ba bayan wannan shekara wala'allaka an tamurra bi masjidi wa kabari ba mamaki za ka zo ka wuce ta wajen masallaci na kuma da kabari da kabari na nabi yana nuna masa ba mamaki idan ka tafi za ka dawo baka tarar da ni ba a wannan shekara haka annabi yake faɗa malam suka ce ba mamaki malam watakila ka dawo baka same mu ba an dawo ba a same mu ba a mana addu'a haka ake yi malam wannan ya nuna cewa kai kanka kana shirin cewa lalle mutuwa tana tana gabanka bayan mutum ya ce a muna nan muna nan za mu haɗu sai bayan shi zaka da a zan kai shekara ai karatu zan je zan je sai na shekara biyu ce to zai ga dawo za mu haɗu ai ka ce to in dai ne mutum nagari ne cewa za ka yi to wala Allah ka dawo baka same mu ba haka ake so malam ka rinka nuna cewa ba mamaki zaka mutu sai ka fahimta ta alheri wallahi ce in ka dawo baka same mu kai mana abuwa kai mana rangwame kai mana abuwa kai mana rangwame ce zaka tarar da masallaci na da kabari fa baka mu'azum jasha'an li firaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'azu ya fashe da kuka yana nuna damuwarsa dangane rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala la tabki ya mu'az manzo Allah ce karka yi kuka ya kai mu'az aw innal buka'a min ash-shaytan ai kukan mutuwa yana daga cikin wato dabi'u na shedan da yake koyawa mutane dabi'u na shedan da yake koyawa mutane as-sabr inda nuzulil bala mutum ne mai hakuri wajen saukan bala'i wannan hadisin rijalun thiqat haka mai littafin yace imam ahmad ne ya fidda shi kalmar aljasha ana nufin wato nuna firgitarsa da damuwa an gane ko to amma an samu an halatta kuka akwai kukan da ya halatta ka yi shi idan an yi mutuwa wannan kukan shine kuka ba mai daga sauti ba to sai abu na karshe yace idan stahkamat al-azmatu wa ta'aqqadat hibaluha wa tarafadat ad-dawa'iq wa tala layluha فالصبر يشأ للمسلم النور العاصمة من التخبط والهداية الواقية الواقية من القنوط malam yayin da istahkamatul azamat al'amura suka cakuɗe shine indamaj al'amru indimajan haisu balaga ashuddahu al'amura suka cakuɗe kuma al'amu wato igiyoyin fitintunu suka suka kukulle in abu ya kukulle aka rasa ya za a kwakwance shi kunci ya zo daga wancan sai wannan daga wannan sai wannan wa'alalu aka bada cikin wato kunci daren kuncin daren wahala din ya yawaita ya tsawaita fasabru ya sha'ulil muslimin nur al'asima min at to kaga hakuri ai shine yake ainihin wato kasancewa jagora kalmar ya shau ana nufin wato daukaka wato alahu fasabru ya sha'u kamar fasabru ya alu ya kamata hakuri ne ya zamanto ya zamanto jagora ga musulmi kuma haƙurin nan shine zai haskaka maka rayuwarka al'asim min at-takhabbut wanda zai tsare ka daga wato hauragiya shine takhabbut faɗi nan tashi can sannan shiriya wanda za ta baka tsaro min al-qanuti ina ce waqiya wanda za ta tsare ka min al-qanuti daga ɗauke tsammani والصبر عناصر من عناصر الرجولة hakuri yana daga cikin wato rukunai na mazakuta mutum mai hakuri to ya kamata ya zama namiji namiji shine mai hakuri ba inda asqal al hayati la yutiquha al mahazinu kaga nauyin rayuwa wato mutanen da suke mahazil in an ce mahazil wato mutumin da yake wato shafal shafal bai da nauyi bai da kiba bai da karfi bai da wato power shine mahazil in an ce mahazin ramamman mutum lalatacce shine mahazi to nauyin rayuwa fa wannan aran kalmar yayi nauyin rayuwa wanda yake ba da karfi baya iya daukansa wa inna ma yantaqi na zawul kawail salba kaga wanda suke daukan nauyin rayuwa suke iya jure mata ai su ne wato zawul kawahil as-salba wato masu karfin jiki masu karfin jiki kuma masu shekaru su ne zawul kawai masu shekaru ko masu ƙarfi yaro ƙarami ba zai iya ɗaukar wahalhalun rayuwa ba sannan kuma wanda yake bayi da fawa ba zai iya ɗaukar rayuwa ba walmanakimu shidan masu manya manyan kafaɗu kazalika al layin Habdu, yanhaddu bi ya illa rijalun amalika haka kuma rayuwa ba wanda yake iya yunkurawa da ainihin wato wasikar da take cikin rayuwa sakon da ake so a isar da shi a rayuwa ba wanda ya isa isar da shi ga al'umma illa rijalun amalika sai mutanen da suke amalikawa idan an ce amalik ana nufin wato giant shine amalik me ake nufi da giant a Hausa na'am turawa ha na'am kakkarfan mutum lafiyayye ko an cewa ne giant ne to shine shine shine shine wato amlak kenan ko ingarma to ba wanda suke iya wannan sai mutanen da suke amalikawa tsayayyun mutane karfafan mutane wa abtalin sabirun kuma da kuma wato jarumai masu haƙuri in an ce batal jarumi wa bila shak fa ba'adun min hadan nau' ko shakka babu mu'azu yana cikin waɗannan mutane da aka buga misali bai wa sayyidu hadha